Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Bonjour, super étudiant. Bonjour, comment allez-vous? J'espère que vous êtes en bonne santé et bon moment. Comment allez-vous? Que la paix de Dieu soit avec vous. Amincin Allah ya tabbata a gare ku ina fadan kuna cikin jin daɗi da koshin lafiya. Mabiya wannan tashar ta makaranta TV tasha ce wanda aka ƙirƙiro ta don ta taimaka wa 'yan uwa wajen koyon yaren faransanci cikin sauƙi a insha Allah kamar yadda muka ƙadirci cewa 'yan uwa wanda suke da niyan su koyi yaren faransanci za su iya su koya to muna kawo fassarar kalmomi da ma'anoninsu sannan kuma muna koyar da baƙaƙen faransai wato alfabe kuma muna koyar da silab wato kamar ka haɗa biyu ko uku ma'anan me za su baka domin akwai waɗanda suke ƙoƙarin su karanci harafin da faransancin to shine yau darasin mu zai mana magana kan yadda za ka karanci baƙaƙen alfabe na faransanci don uwa idan kai farkon haɗonka ne da wannan tashar to muna roƙonka da ka danna mana alamar like sannan ka ƙara danna alamar abone sai ka zo ka ƙara danna alamar ƙararrawa ta haka ne zai ba mu dama a duk sanda muka saki darasi zai iso gare ka insha Allah. Makaranta TV pour apprendre le français. Si tu es nouveau dans cette chaîne, n'hésitez pas avant de cliquer sur les abonnés et activer la cloche de notification pour ne pas rater notre prochain cours. Za fara darasi sannan kada ku manta kalan wannan darasin ba shine na farko ba akwai shi da yawa a cikin tashar mu makaranta TV mutum zai iya je playlist idan ka shiga playlist ka je wajen a b c za ka samu ire-ire wannan darussukan suna da yawa insha Allah za su taimake ka sosai sannan karatu yana son hankuri da juriya da jajircewa fa to kun san yadda harkar karatu take tana son hankuri da juriya da jajircewa da naci kar a gajiya wataran sai labari insha Allah mun zaɓo guda hudu cikin alfabe t da d da m da n wannan n wannan m don suna kama da juna sosai amma babu matsala za mu fahimce su t a t a t a ta te da a idan aka hada su za su ba da ma'anan ta te i te i ti ti te e ते ते ए ते ते ओ ü te o ü tü tü wannan i wannan kuma ü T O U N A N A na na ni ni n a n a ne ne n o u o u nu nu nu nang de don muna rabon ka idan kai farkon ka ne a cikin wannan tashar ka yau hankuri da ka danna mana alamar subscribe sannan ka kara danna kan kararrawa ta haka ne zai ba mu dama a duk sanda muka saki darasi a cikin tashar nan zai iso gare ka ba tare da bata lokaci ba insha Allah D O U D O U

D day E D E day day M A ina son tunar da ku kada ku manta akwai link na telegram ɗinmu a ƙarƙashin wannan video wajen description ga waɗanda ba su san alamar description ko za ka iya ka danna inda aka sa sunan wannan bidiyon bayan kana dannawa za ka ga link ɗin telegram wanda yake da ƙarin tambaya akan wannan darasin zai iya mana shi a group ɗinmu na telegram m a m a ma ma ma m e m e me me m u m u mu mu M O U M O U mu mu mu a duka duka yau darasin namu nan zai dasa aya sai wani darasi idan Allah ya kai mu kada ku manta har yau ni ne na malam Abdulmajid ina muku fatan alkhairi fatan nasara cikin tashar makaranta tv ku ci gaba da kokari wajen yada mana wannan tashar ta social media domin ta samu isowa ta taimaki yan uwa wanda suke da bukatar su koyi harshen faransanci saboda ire-ire wannan tashoshin ba sa da yawa kuma yan uwa suna da bukatar su koyi harshen faransanci don yaren yana da karfi shine na biyu a duniya kaga ko barinsa a baya sai dai ya zama dole sannan mai tambaya shine masani kada ku manta da alamar like idan ka yi farko ne ko kuma sabo na cikin tashar sai ka yi kokari ka hada da alamar abone ko kuma mu ce maka subscribe sai ka ƙara danna kan ƙararrawa ta haka ne zai ba mu dama a duk sanda muka saki darasi zai iso gare ka insha Allah